يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل شر وسوء قال الإمام إمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية في كتابه الفوائد فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد قلبه بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نور ألا نور يهدي الله لنوره من يشاء فهذا نور الفطرة على نور الوحي وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكرنا ما تضمنت ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب استماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن ويجدها كأنها قد كتبت فيه وهو يقرأها عن ظهر قلبه ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه نوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي وطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل مآنيه فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره وهو في مقام الإيمان فالأول في مقام الإحسان هذا وقد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام وعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاسن في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين وما أخبرت به الرسل في الغيب وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر فهو عين يقين في المرتبتين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan sabuwar jami'ar bayero da ke nan kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis a yau muna 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'i na al'imam allama muhammad ibn Abibakar ibn Qayyim jauziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na uku cikin wannan littafi idan ba a manta ba gabar da ibn qayyim yake magana akan ta kunki kokarin ya warware ya yi sharhi a kanta shi ne zuwan au da ta zo cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid inna fi zalika lalle cikin wannan abinda yazo a cikin wannan sura ko kuma cikin alqur'ani duka la zikra akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da hankali aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ko ya wato ya kada kunne ya saurara ya karkada kunnensa ya saurara wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi kamar yadda ibn qayyim ya mana sharhi ya faɗi abubuwa guda biyu waɗanda dole ne sai mutum ya haɗa su sannan zai iya samun fahimtar alkur'ani zai iya samun abin da zai wa'azantu da shi a cikin alkur'ani wa'azin alkur'ani zai ratsa zuciyarsa na farko ya zanto lahu kalbun yana da zuciya zuciya mai rai zuciyar da take fahimtar abin da ake gaya mata sannan kuma wa huwa shahid au alqasama sannan kuma ya karkada kunnuwansa ya kasa kunnuwansa ya saurari abin da ake karanta masa wa huwa shahid sannan yana halarci wato zuciyarsa tana tare da shi bai gafala ba tunaninsa bai tafi wani guri ba to anan, idan ya zanto kamar yadda ibn qayyim yake bayanin cewa waɗannan abubuwa ake bukata sai sun samu sannan mutum zai fahimci alkur'ani kuma alkur'ani ya masa tasiri to me yasa aka kawo au wadda take nuna zaɓin ɗaya daga cikin abubuwa biyu shi ne yake bayar da ansa dangane da zuwan wannan au ɗin shin audin nan ma'anarta wawun ce tana nufin wawul atsafi tana nufin da ko kuma tana nufin ko to shi ne ce fa'in kila idan kana ta'assur inna ma ya bi majmu'i hadhihi al-umur idan aka ce idan ya zanto shi wannan tasiri yana samuwa ne ta hanyar haduwar waɗannan al'amura duka فما وجه a أداة أو ثم يكاو أو كما jumlar a cikin ayar inda Allah ce au alqasama wal mawdi'u mawdi'u wawul jam'i kamar kamar kamar a ce wawul jam'i ne aka aka ambata a gurin wawul da take nuna hada abubuwa biyu ba take nuna zabin zabi ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba لا موضع ba التي هي لإحدى الشيئين nuna الشيئين daga cikin abubuwa biyu ba. أبو بابي ce إلى سيتي هذا سؤال جيد tambayar na da kyau. wal jawabu anhu an yuqal to an akan wannan shine a ce kalamu bi au bi halar halal mukhatab al an kawo au a cikin wannan magana duba da la'akari da shi wanda ake magana da shi ko ake wada'awa mutanen da ake wada'awa iri iri ba kashi ɗaya ba ne kamar a cikin littafinsa madarin cikin mujalladin farko shafi na ya ambaci kashin kasakashin mutane guda uku karkashin wannan ayar kaso na farko shi ne wanda zuciyarsa matacciya ce to wanda daidai yake da wanda ba shi da ma zuciya man kana lahu qalbun bayyitun fa hada kaman la qalba lahu zuciyarsa matacciya ce kwata kwata ba ta da rai to wanda dama ba zai amfani da wani abu na na wa'azi ba ko an masa ma babu inda wa'azin zai shiga domin ba ya da zuciyar da za ta fahimci wa'azin har ta yi aiki shi to wannan kaso na farko kenan cikin mutane mai matacciyar zuciya kaso na biyu wanda yana da zuciya kuma zuciyar mai rai ce kuma zai iya fahimtar abin da ake gaya masa sai dai kuma gaba ɗaya bai ba da hankalinsa ba bai tattaro hankalinsa guri guda ba bai kasa kunne ya saurara ba ana faɗa ana faɗa masa amma hankalinsa yana wani wani guri sauraka yana da kalbun hayyun wa'i hu lam sama yana da zuciya wa take rayayya kuma mai fahimta inda zai nutsu ya kasa kunne zai fahimta amma bai kasa kunnen ba sauraka shi ma wannan ba zai amfana da abin da ake gina masa ba sai na ukun su shine wanda yana da hankali yana da zuciya mai rai sannan kuma ya tattaro hankalinsa lokacin da ake gaya masa to wannan shine da ake faɗa masa zai masa tasiri kuma zai amfane shi zai fahimce shi da wuri to saboda mutane iri iri ne sannan cikin mutane akwai wanda yana da wato a shirye yake daman saboda halittarsa da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta asali bata gurbace ba yana nan da fitrarsa akwai nurul fitra tare da shi kuma zuciyar a shirye take idan an yi mata bayani wannan bayanin ya shige ta ya yi mata tasiri yana cikin wannan shiri koyaushe to wannan shi ma nan <clears throat> abu kaɗan yake jira da zarar ya samu wannan bayanin shi kenan zai bi ƙauya shi ne ya ce fa inna minan nasi man yakunu hayyal qalbi daga cikin mutane akwai wanda zuciyarsa mai rai ce rayayyar zuciya ce wa'iyahu zuciyarsa ne kiyaye abin da ta jini aka gaya masa zuciyar za ta fahimci abin da ake gaya masa zai ratsa zuciyarsa ta malfitra fitrarsa a cikin take bai samu gurɓacewar tunani ba ba a gurɓata masa tunani ba ba a karkatar masa da fahimtarsa ba fa'iza fakkara da kalbili. to wannan idan ya tsaya ya yi tunani da wannan zuciyar tashi rayayya wajala da fitiri ya yi kai kawo da tunaninsa wato ya sanya tunaninsa a cikin al'amuran da Allah subhanahu wata'ala ya aje gabansa na ayoyinsa a sama da ƙasa da halittu manya-manya da suke kewaye da shi ya tsaya ya tunani cikin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta tare da shi da sauransu dallahu qalbuhu wa aqluhu ala sihhati alquran to wannan zuciyarsa da hankalinsa za su nuna masa lalle abin da alqur'ani yake faɗa da ne saboda bi saboda da wancan tunaninsa bai gurɓace ba hankalinsa yana nan cikakke zuciyarsa tana nan rayayyar zuciya to da zarar ya tsaya tunani to abin da ya cikin alkur'ani na wa'azi da hikimomi da ubangiji yake kawowa zuciyarsa za ta nuna masa waɗannan abubuwa wa annahu alhaqqu zai fahimci cewa wannan abu gaskiya ne wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alqur'an zuciyarsa za ta hararo abin da alkur'ani yake ba da labari wato da wannan hasken fitira din duk da cewa ba za ta iya hararo komai daki daki ba amma za ta iya hararo abubuwan a dunkule sai dai alkur'ani ko kuma abin da ya zo da wahayi alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su za su zo da bayanin abin daki daki dalla dalla kamar da muka yi bayani a wancan zaman cewa daga cikin mutanen jahiliya a da suka fahimci abinda suke yi na bautar gunki shirman banza suke yi ba daidai suke yi ba tun gabanin alkur'ani ya sauka tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bar abinda suke bautawa na gumaka suka shiga neman inda gaskiya take to kaga wannan fitrar suke ta da suke tare da su bata gurbace ba bata lalace ba abinda alkur'ani ya zo da shi na tauhidi sai ya zanto sun riske shi da zukatan sun gabanin ma alkur'ani bai sauka ba amma kuma ba za su iya riskar abin wato da bayanin sa daki daki ba za su iya riskar abin a dunkule za su iya riskar lalle akwai lahira akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa in an mutu za a za a za a kuma tashi akwai wata rayuwa ta barza amma ba za su iya sanin yaya take ba ba za su iya sanin bayan an tashi yaya za a yi hisabi yaya za a tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya za a yi tsallake siradi da abubuwan da su za su faru a ranar gobe kiyama duk ba za su iya kawo wannan da kwakwalwarsu ba alkur'ani shi ya zo da wannan bayanin daki daki to amma zukatansu za su iya fahimtar lalle akwai wani abu lalle wani akwai wani abu to wannan shine sahibul fitrar salima zuciyarsa za ta fahimta da zarar kuma alkur'ani ya zo ko wahayi to nan da nan sai ya gaskata kuma ibn al-qayyim rahimahullah a cikin madarij salikin yana misali da sayyidina abubakar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ce wasu daga cikin malamai suna ce misalin sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wa wasallama kamar misalin mutane ne guda biyu da suka shiga wani gida gidan da yana kunshe da abubuwa manya-manya na ban mamaki masu jan hankali kwarai da gaske sai ya zanto shi guda ɗaya ya ga abubuwan a tura a dunkule amma kuma bai gan su dalla dalla daki daki ba guda kuma ya samu ganin ya samu ganin komai yadda yake da suka fito daga wannan gida to duk abin da tsayin ya faɗa na ban mamaki a cikin gidan shi wannan da suka shiga tare zai gaskata shi duk abin da ya ce a cikin gidan na akwai kaza akwai kaza akwai kaza ne ban mamaki to zai ce eh gaskiya ne saboda shi ma ya shiga ya ga abin amma a dunkule to haka yadda abubakar ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fitrarsa lafiyayyen zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya sa masa da lafiyayyen hankalinsa da kyakkyawar halittarsa ta asali da bata gurɓace ba ya zanto daman can a shirye take a faɗa take a faɗake take yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana karanta alqur'ani yana faɗar abubuwan da ya zo da su na gaskiya yake cewa eh gaskiya ne gaskiya ne saboda ya san wato fitar zuciyarsa ta nuna masa abin a wato adun kule. amma kuma bai iya samun tafasilin su ba wato bayanin su daki daki sai da alqur'ani ya sauka wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmi saboda shi alqur'ani shi yazo da abin da yake bayani dalla dalla bisa ilimi to daga lokacin ne da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza abu kaza abu kaza sai ce gaskiya ne da ji an karanta wani sai ya ce abin da aka faɗa gaskiya ne baya ta saboda ne saboda yana da wato sanin abin da zuciyarsa amma a dunkule bai san bayanin sa ba filla filla sai ce fakana wurudul qur'ani ala qalbihi nuran ala nurin fitrati saboda ka zuwan alqur'ani da zai zo ga zuciyarsa ya shiga zuciyarsa to haske ne zai tirar da haske dama akwai haske a cikin zuciyarsa sai hasken qur'ani kuma ya zo sai ya ƙara haskaka zuciyar zanga-zanga sai ga ya karɓi abin ba tare da an sha wahala ba yace wa hadha wasfu alladhina qila fihim to wannan shine sifar mutanen da Allah subhanahu wataala yake fada yake magana akan su yace wa yara alladhina utul ilma anna wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika alhaq huwa alhaq wa yahdi ila sirat ila sirat alaziz alhamid wa yara alladhina utul ilma wadanda aka ba su ilimi waɗanda suke da ilimi ingantaccen ilimi suna ganin allazi unzila ilayka min rabbika alhaq abin nan da aka huwa alhaq abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya sannan wa yahdi ila sirat al-aziz al yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah magwayi ko ne abin nan shayebo kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana yaban waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ya zanto suna da ingantaccen ilimi ilimin da suke karanta dangane da abubuwan da suke kewaye da su suna karanta kitab Allahin mashhur suna ganin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a sama da ƙasa da yayoyin da ubangiji subhanahu wataala ya dasa a jikinsu a halitta su to da zarar wahayi ya zo sai su gane cewa eh wannan abin da ya zo cikin wahayi gaskiya ne wannan abin da alkur'ani yake faɗa gaskiya ne saboda suna da wani ilimi da yake tare da su sabanin waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya toshe musu basira ba sa ganin komai cikin duhu suke dudum to wannan duk yadda hasken wahayi ya zo ba lalle su gani su gan ba kamar wanda yake makaho ne dudum baya ganin komai saboda ka koda akwai haske a gabansa ba zai iya gane inda yake sa kafa ba haka hasken ba zai masa amfani ba to haka nan su ma waɗannan su kuma waɗannan da yake suna da nurul fitra sai zanto abinda ya zo musu da gaskiya da zarar an karanta musu shi za su ce gaskiya ne sannan wa qala fi haqqihim Allah nuru as-samawati wal ardi mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah Allah subhanahu ta'ala, ila yawon faɗa game da waɗannan bayan Allah ya ce Allahu nuru as-samawati wal ardi Allah ne hasken sammai da ƙasa mathalu nurihi misalin haskensa ka mishkatin tamkar alkusi ne fiha misbahun wanda a cikinsa akwai wata fitila al-misbahu fi fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin wani karau az-zujaja ka annaha kawkabun durriyun wannan karau ɗin kuma kamar tauraro ne na lu'ulu'u yuqadu min shajaratin mubaraka ana kunna ta daga man wata itaciya wata itaciya wata bishiya mai albarka zaitunatin ta zaitu la sharqiyatin wala gharbiya ba wacce take daga mahudin rana ba ba wacce take daga mafadarta ba ya kadu zaituha yuzi man ta kamar ya kama da kansa walau lam nar ko da wuta ba ta ba shi ba nurun ala nur haske bisa haske yahdi Allahu li nurihi man yasha' Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa فهذا نور الفطرة على نور الوحي وانا شيني akan فطرة أكن حسكن وحي wato a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin irin hasken da wasu mutane suke. Allah ya halicce shi da su hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da jami'u tirmidhi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa khalqahu fi zulmatin fa alqa alaihim an-nur faman ihtada ila hadha an-nur faman asaba min hadha an-nur ihtada ومن ضل ومن أخطأه ضل Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittarsa a cikin wani duhu annabi ya ce Allah ya halicci halittarsa farkon halitta ya halicce su a cikin wani duhu khalaqa khalqahu fi zulma fa alqa alaihim an-nur sai ya sako musu haske sai ya jefo musu haske faman asaba min hadha an-nur ihtada faman asaba min hadha an-nur ihtada ila al wanda duk ya samu wani abu daga wannan haske to sai ya shiri zuwa ga gaskiya wato dandanan sai ya karɓi gaskiya yayin da ta zo masa saboda ta same shi da wani haske tare da shi wa man akhfa'ahu dalla wanda kuma ya kuskure ma wannan hasken to wannan sai ya bace domin za hasken zai zo same cikin duhu sannan kuma a makance baya ganin komai saboda haka wannan hasken ba zai fitar da shi daga duhunsa ba to shi ne yake cewa shi yasa nake cewa jaffal qalamu ala ilmillah alƙalami ya bushe bisa ilimin ubangiji subhanahu ta'ala wato ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya san waɗanda za su shiryu da waɗanda za su bace inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin Allah ya san waye zai shiryu waye zai bace tun lokacin da aka yi halitta don haka shi wanda yake mumini yakan kasance da nurul fitra tare da shi hasken asalin haske da ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta ubangiji ya sifanta kansa shi kansa da haske haske sifanta ce sannan samar da haske kuma aikin sa ne saboda ka annur yakan zo a matsayin sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sifa ce zatiya sifa ce ta zatinsa kamar abin Allahu nuru samawati wal ardh sifa ce ta zatinsa shi haske ne kamar yadda Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa ta yi haske da hasken ubangijinta shi yasa ya zo a cikin hadisin abu zar wanda imamu muslim ya fitar da shi lokacin da abu zar ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai annabi ya ce da shi nurun anna ara haske ne ta ina zan ganshi ta yaya zan ganshi a wata ruwaya a cikin sai muslim ya ce hal ra'aita rabbak qala ra'aitu nuran yace naga haske ma'ana haske ya gani wannan hasken ya zama shamaki tsakaninsa da ganin zatin ubangiji saboda hasken sifa ce ta cikin sunan ubangiji akwai hadisi na abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sahihain النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي مغانا أكم صفر أبنجي سبحانه وتعالى لقيومية فإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرق, لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله بايا بتشي كما بيداكي ما أتي الله يبتشي بقى لا تأخذه سنة ولا نوم يخفض ويرفعه yana ƙasa da ma'aunin adalci yana kuma ɗaga shi a koyaushe ubangiji su bani wata'ala cikin wato saukar da adalci yake a cikin bayansa wani a yi sama da shi wani a yi ƙasa da shi gwargwadon kowa abin da ya aikata shi ne ya rufa'ul ya فينيتي حجابه النور يرفع إليه عمل الليل قبل النهار أنا أدى أيكم دري قال الله سبحانه وتعالى كافي نرانا أدى نرانا كافي نرانا فينيتي حجابه النور حجاب سحسكيني شامك سحسكيني كان نسى لأهل الإسلام لو كشفه لا الله زي يا حجاب حسكيني لانتهى لأحرق السبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه da hasken fuskar ubangiji wata wata'ala ta kona duk inda ganin ubangiji ya kai na halittarsa akwai inda ubangiji ganinsa ba zai kai ba babu shi ma'ana da komai ya kone to kaga hijabu nur shi yasa yace ra'aita rabbak yace ra'aitu nuran ma'ana hala bainahu wa bain ru'yati zati rabbih shine wannan hasken hasken ya shiga shabaki tsakanin su yasa lauka law kashafahu da ka ubangiji subhanahu wataala haske ne shi a karantarsa sannan kuma shine yake haskaka duniya duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya samar a duniya na haske aikin sa samar da rana da wata da taurari wadanda ya sanya haske tare da su sannan kuma shi yake shiryar da bayan sai sanya haske na imani a cikin zuciyarsa saboda haka shi ne mai haskaka sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu an ta nuru samawati wal arzi wa man fi hinna kai ne hasken sammai da ƙasa kamar yadda annabi yake faɗa a cikin addu'ar sa ta kiyamun layli yadda zuwa hadisin abdullahi dan abbas اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن Allah kai kake tsaye da zatinka da sama kula da sama da ƙasa da abin da yake cikinsu kai ne ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu nan kai ne hasken sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala shi yake haskaka sammai da haskensa da hasken zafi shi ya samar da hasken da ake amfani da shi shi ya samar da hasken rana da hasken wata da hasken taurari da hasken wuta da muke gani duk ubangiji shi ya samar da shi saboda ka annur min sifatihi wa min fi'lihi annur sifa ce ta ubangiji shi yasa ake idafarsa zuwa gare shi to ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wannan idafatu sifa ne ila mawsufiha sifa ce aka jingira ta da ita hasken ubangijinsa sannan kuma shi ne haskakawa ma kuma aikin sani to shi yasa wasu malamai suka kuskurantar da waɗanda suke korewa wato sifar annur daga cikin sufofin Allah annur yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala yana daga cikin sunayen sa haske mai haske saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana da haske sai shi yasa ya sanya littafin sa mai haske ne wanzalna kun nuran murina ala sifanta alqur'ani da cewa haske ne ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wattaba'u an-nura alladhi unzila ma Allah ya sifanta alqur'ani cewa an-nur ne haske ne sauraka wahayin sa haske ne كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هكذا أبنجي سبحانه وتعالى ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanya masa haske cikakke annabi ya zanto ya fi kowa haskaka saboda babu wani filin gashi a tare da shi sai haske ne a karkashinsa addu'ar da yake Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa ja'al li nuran wa ja'al li nuran annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya komai nashi haske sanya zuciyarsa mai haske canje jinsa mai haske ganinsa mai haske fatar jikinsa mai haske gashin jikinsa mai haske وفي شعري نورا وفي بشري نورا واجعلني sa واجعلني haske ka sa ni ma haske ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken haske da babu wanda yake da kamarsa saboda kowace kowane filin gashi a jikinsa haske ne sannan ya bawa bayansa muminai su ma haske Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa lazina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku rahama saribi biyu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi zai kuma sa muku haske wanda za ku rika tafiya da shi saboda duk mumini yana tare da haske na imani duk mumini yana tare da hasken imani wanda ubangiji subhanahu wata'ala shi ke bashi wannan hasken aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama masalu fi dhulumati laysa bi kharij minha Allah ce yanzu wanda yake maitan matacci wato kafiri matacci zai zanto kamar wanda yake wato fa ahyaynahu muka raya shi muka kuma sanya masa wani haske da yake tafiya da shi cikin mutane kamar masar hukun zulumat zai zama daidai da wanda ke cikin dufai ba za su zama ɗaya ba saboda ka su ma muminai ubangiji su wani ta'ala ya sanya musu hasken su kowa gwargwadon yadda ya samu hasken wahayi gwargwadon yadda ya rike hasken wahayi ya yi aiki da shi gwargwadon yadda zai samu haskensa shi yasa a ah, ubay ibn ka'ab yake cewa al-mu'minu madkhaluhu nurun wa makhrajuhu nurun wa qawluhu nurun wa amaluhu nurun mu'mini mashigarsa haske ne mafitarsa haske ne aikinsa haske ne maganarsa haske ce saboda ka inda zai yi aiki zai yi magana bi muqtada imani da irin abin da imanin sai koya masa to abin da zai furta haske ne hakanan ayyukan da za a gani tare da shi duk haske ne saboda ka komai nashi haske ne gwargwadon yadda ya riƙe hasken wahayi gwargwadon yadda zai haskaka to haka nan a ranar gobe kiyama kowa gwargwadon yadda yake da haskensa na nan na ayyukansa da maganganunsa da shigi da ficinsa da ya aiki da hasken wahayi gwargwadon yadda zai tashi da haskensa kuma ranar gobe kiyama يوم ترى المؤمنين bai na aidihin mu bi aimani ranar da za ka ga muminai maza da mata haskensu yana tafiya gabansu da bayansu yau malayi kudillahu nabi wallazi na amanu ma'ahu nuruhum yasa a baina aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا na, لنا نورنا واغفر لنا ka على كل شيء قدير Allah ce ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani tare da shi nuruhum yas'a a aydihim wa bi aymanihim hasken Haskensu yana tafiya a gabansu. da bayansu to wannan hasken kowa gwargwadon hasken da ya samu ne nan daga hasken wahayi abin da ake karanta masa na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon irin aikin da ya yi gwargwadon yadda yake sabarwa kansa haske shi yasa za a tashi gobe kiyama wani hasken sa kashem kamar rana wani hasken sa kalqamari kamar wata wani hasken sa kan kamar taurari wani haskensa kasiraj kamar fitila ta ma fitilar ai iri-iri ce eh, akwai dal mai kamar wannan abu kuma wata fitila tana da ita da babu wani zai tashi hasken safari ga shi nan kal kamar kamar nikakken garin fulawa eh, wani kuma zai tashi haskensa akan wato abin nan babban ɗan ya kafarsa ya kunna wani lokaci ya mutu wani lokaci ya kunna ya mutu ya kunna ya mutu kaga zai ta tuntube zai ta fada a cikin ramuka da bala'i amma da yana dan wani haske dai ko yayi to gwargwadon irin yadda ka da hasken anan hasken shine wannan hasken wahayi da Allah ya ce alqur'ani ya sa shi wahayi ne to gwargwadon yadda ka samu wannan hasken ya haskaka zuciyarka to wurin za zaka tashi kuma da hasken ka ranar gobe kiyama saboda haka wanda suka ki Allah suka ki dokar Allah za su tashi ba abin nan yau mai kullu munafiquna wal munafiqati zaruna naqtabis min nurikum wal qilantu wara'akum faltabisu nura munafikai maza da mata a ranar za su rika cewa muminai ku kyale mu dan dosani wani abu na hasken ku saboda ana tari. domin a ranar gobe kiyama sanda Allah subhanahu wataala zai sa a yi tawari kowa ya bi abin da yake bautawa zai zama a cikin wannan al'ummar munafikai za su za su wanzu a cikin ta su za su zanto cikin wannan al'ummar amma kuma da an tashi za su tashi cikin duhu ne duk zaruna nafsa bismin nurikum ku mu mu sa na hasken ku an san da suka ba su tsorar da wara wal tabisu nura ku koma baya ku komo duniya nan ake neman hasken sauraka ashe anan zaka sani hasken in ka bari har mutuwa ta zo maka baka samu wannan haske ba to kai wa kanka to sauraka ubangiji subhanahu wataala anan wannan aya yake cewa Allahu nurus samawati wal ardh Allah shine hasken sammai da ƙasa ya sifantu da haske zatin sa haske ne sannan aikin sama ma haske ne ya haskaka sama da ƙasa ya haskaka zuciyar mu'mini shi masalu nuri misalin haskensa wannan zamirin yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala misalin hasken Allah a zuciyar mumini hasken Allah a zuciyar mumini saboda ka wannan misalin da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa nan misalin hasken da ya sa a cikin zuciyar mumini sai ce ka mishkatin fiha misbah kamar alkuki ne wanda a cikinsa akwai fitila wato yan taka da ake yi wanda ba ta bindewa ba ta fita don kwararo ne ake shi jikin bango wanda a ciki ake sa ake aje fitila a da duk gidaje manya-manya za ka gani a aje fitila a ci balbal ko mene ne ko kyan da sai a nan za a aje shi to za a gan shi baya a yarda yake ba a buɗe yake ba kawata hasken ba zai rika fita ba hasken zai tattara waje ɗaya to haka misalin hasken ubangiji yake a cikin zuciyar a cikin kirjin bawa albishkar din nan kamar kirjin mumini kenan wannan alkukin kamar kirjin sa kenan fiha misbah misbahu din shine hasken imani shine hasken imani da yake cikin zuciyar bawa almisbahu fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin karau karau an san kwalba ce mai haske wacce kana ganin abin da yake cikinta ga ta da kauri da tauri sannan kuma ba ta ɓoye abin da yake cikinta komai ga shi nan fili karau ana ganinta wannan eh, zujaja din wannan karau din ita ce zuciyar mu Mishka din alkukin shine kirjinsa ita kuma wannan karau din shine zuciyarsa zuciyar mumini zuciya ce wata sifantu da rikka ba ta da kauri amma kuma tana da ƙarfi saboda ka za ka ga ya sifantu da rahama da tausayi da jin kai saboda zuciyarsa tana da rikka ba mai kauri ba ce ba ka kausa ba ce فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda wata rahama ta musamman daga ubangijin ke saka ki tausasa musu da ka zama fasban wato mai kaushin hali da lizal kalbi mai kaura zuciya da rahama ba ta shiga ta tausayi ba ta baya ratsa ta imani baya lamfan gomin haurika duk da su gudu sun barka saboda ka zuciyar mumini zuciya ce rakika ba galiza ba shi yasa aka sifanta ta da karau da zujada sannan abubuwa suna bayyana a cikinta yadda suke alhaƙa'iq ta tajalla fiha ala abin ala ala haka na alfilibi ba za ta baka abubuwan da ba su ne ba ba za ta yi maka ƙarya ba gilashin da yake mai haske ne wanda babu wani datti ko wani gurɓacewa tare da shi duk abin da yake ciki zai nuna maka shi haƙiƙanin sai dai saboda zuciyar mumini ba za su yi masa ƙarya ba abin da yake ta na gaskiya zai bayyana haka take sannan kuma falba ce karfa ce yadda ka san karau za ka san shi yana da sauri to wannan rikata ta rashin kaurin nata ba yana nufin rauni ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hada musu sifofin rahama da kuma sifofin jinsa da shidda A shidda wa alal kuffar shi ruhama bainahum suna da shidda Ya yi يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ya ji dofi فيكم غلظة saboda haka in a wajen tsayawa ne su kara haƙƙinsu su kara addininsu ba ba ba ƴan laɓo-laɓo ba ne a suna da ƙarfi suna da ƙarfi amma kuma a tsakaninsu kuma akwai wannan tausayin to shi yasa sai aka sifanta zuciyar mumini da cewa da aka sifanta ta da zujaja garau sannan Allah subhanahu wata'ala ce ka annaha azujajatu ka annaha kawkabun durriyun ana ana nuna maka karau din haske ne da shi kamar tauraro tauraron ne haske kamar lu'ulu'u idan ka san hasken lu'ulu'u to haka tauraro yake da haske sannan yuqadu min shajaratin mubaraka ana kulla ana kulla wannan fitila wannan almisbah ana kunna shi wato sinadarin da ake amfani da shi wajen kunna shi makamashin shi bishiya ce mai albarka ta zaito man bishiya ce mai albarka ta zaito don bishiyar zaito bishiya ce mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da ita wasiri wa zaitun kullum za ka karanta za ka ji irin albarkatun da suke cikin to sinadarin da yake kunna wannan fitila sinadari ne mai kyau tatacce mai albarka kamar yadda shi ma zuciyar mumini sinadarin da yake samar da hasken da yake cikinta ne sinadarin wahayi shine wahayi shine wahayi nan shajaratun mubaraka shi kuma shajaratun wahayi itaciyar wahayi ita ce take ba da sinadarin hasken da yake cikin zuciyar nan ta mumin kamar yadda ita wannan fitila take samun haskenta take samun sinadarin da yake haskaka wannan take ba da wannan hasken daga man wannan bishiya da albarka Allah ya sifanta bishiyar da cewa la sharqiyyatin wala gharbiyya bishiya ce la sharqiyya ba wadda take a mahudar rana ba ba kuma wadda take a mafadar rana ba ma'ana tana wurin da za ta samu rana saffa-saffa daidai madaidaiciya ba za ta yi mata kaɗan ba ba za ta yi mata wayawa ba hasken rana da za ta samu daidai wanda ake bukata ne ba za ta rasa hasken rana ba wanda zai za ta mutu ta rasa samun abin da ya kamata ta samu na sinadarin hasken rana haka nan kuma zai mata yawa ba to haka shi ma wahayi yake dauke da abin da yake tsakanin abinda wahayi yake zuwa da shi tsakatsaki ne babu wuce iyaka gona da iri babu kuma sakaci yawa. ba kamar yadda yake a yahudanci ko a nasaranci yahudanci jafa'in ya yi yawa rashin kyautawar ta yawa su kuma waɗannan sakaci da addini da wasa da addini ya yawa sai zanto shi ko musulunci tsakiya yi a tsakatsaki yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai zama a tsakiya yake to kamar yadda wannan sinadarin wannan bishiya yake take a tsakiya la sharqiyyatin wala gharbiyya to haka nan wahayin da yake samarwa da mu'mini sinadarin hakkansa shi ma tsakatsaki yake zuwa da abubuwa baya zuwa da abubuwan da yake da gudubi a wuce iyaka baya kuma zuwa da abubuwan da yake da tafrid wato sakaci da rashin daukar abu da muhimmanci saboda ka kaga tamfilin wato sinadarin wannan da yake ba wa abin da wannan fitila da yake ba ta haske kwatanta shi da sinadarin da yake ba mumini haske ya zama ya yi daidai wa daida ya kadu zai tuha zai hasken wannan wato eh, man wannan ah, bishiya kamar ya kama da kanta, walau lam tamsa suna ko da ko ta taba shi ba wato shi kansa har shi kansa man garai garai yake ko ba a makunna kunna ba za ka gan shi garai yake a tace to ballantana kuma ya zama yana yana haske to haka ne shi ma mumini da fitrarsa asalin halittar da Allah ya yi mata hasken da yake cikin zuciyarsa haske ne wanda yake garai-garai ko da wahayi bai zo ba to wannan hasken shi kadai ya isa ya nuna masa gaskiya to ballantana kuma wahayi ya zo to haka nan shi ma wannan bin ballantana kuma an sa masa wutar haskensa zai kara bayyana shi ne kare zai ta hayu walau lam tansifuna shi nurun ala nurun ala ta to wannan ita wannan fitila ga ta dai da haske fitila ce mai haske sannan ga ta a cikin wani karau mai haske shi ma karau ɗin gashi ka annaha kaukabun durriyun saboda haka kaga haske ne a cikin haske haske akan haske to haka nan zuciyar mu'mini take da hasken nurul fitra da nurul idrak tana da hasken da yake na asalin halittar da ubangiji ya mata sannan kuma ga hasken fahimtar wayi yayin da wahayi ya zo aka karanta masa sai ga ya fahimta sai ga kuma hasken nashi ya kawo to wannan karanta ayar ne da masa da daukar tashbihi ne wanda mufassal ba tashbihin murakkab tashbihul murakkab suke karanta balaga su sa ko tashbihul murakkab tashbihin hala da hala mu ce zuciyar mumini zuciya ce da suke tattare da haske hasken da ubangiji wata ala ya sanya mata na fitra da na fahimta da kuma hasken wahayi da ya zo ta da ita kamar yadda wannan fitila take da haske kuma aka sa ta a guri wanda yake bai tattara haske sannan aka kawo mata aka sa ta a cikin karo mai haske sannan ga kuma mai mai haske da yake kara mata haske kaga wannan tashbihin hala ne bi hala tashbihin murakkab to duka malamai sun kalli wannan kwatance da ubangiji ya yi ta fuskokin nan guda biyu ko dai suka shi ta fuskokin kowane abu a ciki ka ce kaza kamar mishka ka ce ana nufin birjin mumini eh, zujaja ana nufin zuciyarsa eh, al-misbah kuma ana nufin hasken imaninsa ko kuma ka kalle shi kawai a dunkule Allah subhanahu wataala ya sifanta hasken da yake kirji zuciyar mumini da wannan hasken da ya ambata a cikin wannan ayar shine tasbih abinda wanda in ka kalle shi haka sawabu ka da wata wahala amma dai malamai sun yi kowanne daga ciki sun yi bayanin sa sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan haske a cikin zuciyar bawa kuma wannan haske idan ya zanto tare da bawa to ba zai kasa fahimtar abin da aka saukar masa na wahayi ba Shi ne liman da lahu qalbun to in ya zanto wannan shirin baya da shi bai samu wannan hasken ba ko kuma wani abu ya bici hasken wasu shubuha wasu abubuwa da ya taso na al'ada da waye duk sun sa zuciyar ta yi duhu to amma idan alkasam'a ya tsaya ya kasa kunne ya rika sauraro yau da gobe yau da gobe sai ga sun yaye masa wannan duk kaga wannan wata hala ce ban kuma shi kuma au alqasam adin wani ne shi kuma wanda ba shi da wancan qalbun hayyan da ba da zuciyar rayuwa amma kuma alqasama ya karkada kunnansa to shi da ana ibnu kai yake cewa da ya kawo waccan ayati wa hadha halu sahibul alqalb alhayy alwa'i wannan ayar tana bayanin wato halin wanda yake da zuciya wanda take da rai kuma mai kiyaye abubuwa قال ابن القيم ابن القيم zai ce قال ابن القيم ya faɗa kansa ibn القيم saboda tana cikin salon salon rubutun su fada su faɗi ko alkunya su kawai قال أبو عبد الله قال أبو أبو علي ابن حزم sauransu sukan yi wannan وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية شمون فإعرن أبن ديك تشكون وانا آية الركا دا إذنا دبن دبن تشكون وانا آية اتشكل لتاق الممسون اجتماع الجيوش الإسلامية على غزوة المعطلة والجهمية يعني الولا لتافي لتافي نيبو جيجي أتشكين شافي نشر دوا شافي ibn qayyim yayi wannan magana in za a turo karatun wabil sayyid alwabil sayyid in aka koma karatun alwabil sayyid mun yi wannan bayani a can ma yayi wasu bayanai sabanin da yadda watakila za a ji kare-kare a can wanda babu su a nan haka nan yayi irin wannan bayani a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in mujalladin farko shafi 205 zuwa 209 haka nan a cikin littafin sa sawa'iqul mursala shi ma a na uku shafi 851 ya yi bayani akan wannan aya to shi ne ya ce fasahibul kalbi ya ji ma'ubai na kalbi wa bai na ma'anin ƙura'an wanda yake da zuciya rayayyar zuciya to yakan haɗa tsakanin zuciyarsa nan mai rai da kuma ma'anonin da suke cikin alƙur'ani fa yajidu haka annaha kuti kutibat fihi sai ya gama anonin da suka zo na alkur'ani kamar a zuciyar aka rubuta su fa huwa yaqra'uha an zahri qalbi haka zai karanta su da kai ba tare da ya buƙaci ma wani ya zo ya masa bitar su ba saboda daman can zuciyarsa tana ƙudurci ta kudirce haka illa iyaka ne ba zai iya bayanin su dalla dalla ba amma a ransa yana jin haka shi yasa wanda ya zuciya su suke nan da rana aka zo aka ce yawa ni fa na san wannan abin da ake kan kaza kaza ba gaskiya bane amma ko ba zai iya bayani ba ya dai sani a dunkule abin nan ba gaskiya bane ko ko abu kaza din gaskiya ne amma kuma ba zai samu bayani ba tunda bayanin ba zai yi ba sai ta hanyar wahayi musamman abin da ya shafi gaibu hankali kadai baya iya riskarsa akwai abin da hankali yake iya riskarsa akwai kuma abin da hankali ba zai riske shi ba dole sai da wahayi shi sa hankali yakan iya gane wasu abubuwa masu kyau wasu abubuwa kuma ba zai iya gane kyansu ba ko rashin kyansu sai ta hanyar wahayi ko babu wahayi hankali zai gane cewa zalunci bai da kyau ko ba a aiko kowane irin annabi hankalin da Allah ya ba musu saboda shi a karan kansa ba zai so a masa ba a ce kaga ba da kyau ka zai fahimci wannan zai fahimci ƙarya ba ta da kyau zai fahimci cin amana ba ta da kyau keta ba ta da kyau duk zai fahimci wannan ka wannan shari'a takan zo su tabbatar da waɗannan abubuwa ta ƙara kuma bayani a kan su na wasu abubuwa wanda watakila mutum ba zai hararo ba watakila akwai wani abubuwa wata ƙarya ce mutum ba zai gane ƙarya ce ba akwai kuma wata ƙarya ce amma tana da maslaha tana da kyau a yi ta amma ba zai gane ba to duk wannan wahayi ne zai zo duk ya kai wannan bayanin filla filla amma a duk ɗan adam zai riski wannan ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد وإلى القلب to akwai mutane kuma wanda shi baya da cikakken shiri baya da cikakken shiri baya da zuciyar da take mai kiyayewa wacce take fahimtar abubuwa da zarar an gaya masa kamil alhayati baya da cikakkiyar rayuwa baya da rayuwa wanda take cikakkiya maganar zuciya mai rai da zuciya matacciya duk mutumin da yake ba imani a zuciyarsa bai san Allah ba wanda matacce ne ko da kuwa a zahiri ana ganin sa rayu to wanda yake ba shi da wannan fa yahtaju ila shahidin yumayyizu lahu bayna al-haqq wal batil to wanda yana buƙatar a samu wani da zai bada shaida wato wanda zai masa bayani ya bambance masa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tsaba da bakwa dole sai ya samu wanda zai masa wannan bayani yana buƙatar shahid yana da buƙatar al-mukhbir wanda zai ba shi labari yanzu wanda zai ba shi labari din nan ya sifantu da gaskiya a sa ya yarda da gaskiyarsa da amanarsa da ilimin sa saboda in ya zo yana masa bayani ko zai gaskata shi ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الوائي wannan rayuwar zuciyarsa da hasken zuciyarsa da tsarkin fitirarsa halittarsa ba ta kai irin ta mai rayayyar zuciya mai kiyayewa ba zuciyarsa ba ta kai wata wancan ba a waɗannan abubuwa a rayuwarta da haskenta da tsarkinta fa tariqu husuli hidayati to shi wannan hanyar da zai samu shari'a an yufarrida sab'ahu lil kalam shine kakkaba kunnata ya tsaya ya nutsu tsab ya saurari magana da ake gaya masa wa qalbahu li ta'ammulihi ya kakkaba zuciyarsa ita kuma ya tsaya ya nazari mai zurfi akan abin da ake gaya masa wa tafakkur ya yayi tunani akan abin da yake ji wata ta'akkuri ma'ana ya fahimci ma'anar abin da ake gaya masa فيعلم حينئذ أنه الحق daga lokacin sai gane gaskiya ne saboda ka duk wanda zuciyar tashi ma ta karkace ya shiga irkaniya inda zai karkaba sa ya saurara ya ba da hankalinsa to zai gane amma ko da yana da zuciyar ma mai iya fahimta in ya zato bai saurara ba zai gane ba kamar mutum ne da yana da yana da gani tar ba makaho bane yana gani amma ga wani abu ana nuna masa sai juya wa abin baya haka ba zai gan shi ba ko da ko yana gani tar wancan shi da ba makaho ne baya gani kwata-kwata kaga shi wannan ko ina ka juya shi ma ba zai gani ba shi ko wannan yana da ida amma sai juya wa abin baya ana gashi can a bayan ka shi kuma yake yadda ne kalle shi to kaga idan sama zai ba zai amfani shi ba sai aka ce duk kwakwalwarka in ka bar wahayi kwakwalwarka ba ta taimake ka ba inda za ka bar kana ji kai tunaninka ya ishe ka amma ka bar wahayi to tunaninka wannan wahayin ba zai wannan abin da ba zai amfanar da kai ba kamar mutumin da yake da ido ne amma ya fito cikin duhu hasken idansa ba zai amfani shi ba saboda babu hasken da zai ga idan zai yi gani a cikin sa to haka haka kwakwalwa a ganin hasken hankali yake tare da kuma hasken wahayi shi mai hasken hankali kamar mai ido ne ya shigo cikin haske kaga zai gani tar ga hasken hankali Allah ba shi kuma ga hasken wahayi amma wanda zai bar wahayi kamar mai ido ne amma a gurin da yake dudu idan sa ba zai amfani shi komai ba haka misali ce yake to shi wannan idan ya zanto ya kakkaba kunnen ya saurara to wannan sauraren da zai yi zai iya jawo hankalinsa har ya kai bai abin da me yasa kafirai suka ce kada a saurari alquran la tasma'u li alquran wal ghawfihi la tazlimun ka ku saurari alquran nan ku yi kakaci ku yi ihu in ana karanta shi dan ku yi nasara saboda in ana saurara aka tsaya aka saurara to za a gane abin da ake yi ba daidai bane za a gane kuma gaskiyar inda take فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه صدق المخبر وتيقنه وأنا زي منا مثال نفرق لنبي وأنا مثال لإيكي كي يقاني تهنير فترة لألا يباشي يا كيد سامن فهمت كيد متاكين عين اليتيم وأنتم kuma da بياني يقاني labari aka bashi wanda ya bashi labarin nan kuma ya yarda mai gaskiya ne ya gane shi kuma ya samu ilmul yaqin to wannan shine gabar da ta rage lokaci yayi sai dai mu hakura a karatu na gaba mu yi bayanin ta domin tana buƙatar a ƙara haskakawa menene shi ilmul yaqin din menene kuma ainul yaqin abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh